Wasu kaɗan daga cikin alkaryoyin da aka sha gudanarwa kenan a ɗazu a yayin bikin ɗana tubali na farko na soma ayyukan shimfiɗa layin dogo ko kuma jirgin ƙasa wanda zai taso daga ƙasar Benin zuwa Nijar ratso ta garuruwan Gaya yankin Doso da kuma isowarsa a birnin Yamai. ayyukan za su shafe tsawon watanni goma sha takwas zuwa ashirin kana za su laƙume kuɗaɗen da suka haura sama da miliyar ɗari bakwai na kuɗin saifa inda za a samar da layin dogo ko kuma hanyar jirgin ƙasa na kilomita sama da dubu ɗaya tsakankanin ƙasashen benin niger Togo da kuma ƙasar Burkina Faso ya wuce zuwa ƙasar Cote d'Ivoire. A cewar shugaban ƙasa Isufu Muhammadu da ya jagoranci bikin a matsayin kyauta zuwa ga al'umma a wannan rana ta cikarsa shekaru uku na kasancewa kan madafan iko wannan rana rana ce ta farin ciki. Wannan biki ne wanda a zauna cikin tarihi domin abin da ba a taba gani ba. An jima ana jiran shi. Yau shekara 80 muna jiran jirgin kasa a yi wannan aiki. To alhamdulillah. yau Allah ya guda muna alhamdulillah abin farin ciki ne sosai da sosai ga gwamnati ga 'yan kasa gudu gaba daya kuma wannan aiki in Allah ya rada nan da fata 20 za a kariya kuma za ka ɗauka jirgin kasa wato malam ka je doso ka je gaya ka je faraku ka je halkutudu a wani matakin gwaji da kamfanin kasar faransa da ake kira bolore da ke da nauyin gina wannan hanya yayi ya kawo su tarago biyu daga cikin taragogin inda hakan ke nuna kenan ayyukan za su fara gadan-gadan to yanzu haka ina tsaye a kallacin wasu tarago guda biyu waɗanda aka aje a matsayin taragon gwaji na shi wannan layin dogo ko kuma jirgin ƙasa wanda shugaban kasa isufu muhammadu ya kaddamar da shi kuma tare da ni akwai jama'a da yawa waɗanda suka zo gane wa idan su wannan rana eh, barka da yau malam sai ka bayyana mana sunanka oh, ni ne alhaji rana mai sun kama ikon jori aka ci da a kawo jirgin ƙasa nijar to Allah bai hukunta ba sai lokacin wannan bawan Allah to ya kashi da kaga su waɗannan tarago yanzu a gaban ka A duk rayuwa ta dushin ni kai ba a din taba maganin irin haka ba baya ga resu ga ni kuma tare da wani malami malamin sunanka sunana Rabu Abdurrahman ina yi ma Allah madaukakin sarki godiya da wagga ta yau abu ne da muke gani cikin tele ko ga filim ko ga wani abun gashi kasashen waje kan ga yau gashi cikin gidanmu Allah ya nuna muna ya kaji da kaga wannan wato taragon guda biyu a gaban ka na ji daɗi sosai da ake gayin zance ne aka yi kawai irin na teburin mai shayi amma yau gashi Allah gura min ga hili gaba idanuna ina kallon shi. Nu aja barka da yau gashi yau Allah ya kaddara an kawo jirgin kasa a Nijar. <laughs> Menene ra'ayinki kuma ya kiji da kika ga waɗannan Mm. wallahi ni na ji daɗi na gode ma Allah mm. da dai mun ka samu an kamo ni jirgin ga nan ƙasa ga tamu alhamdulillah mm. Allah kuma shi ba mu kwanciyar hankali tsawon shekara nawa ke kina jin ana magana jirgin ƙasa tun yayin jori tun yayin jori da muka shi ana cewa sai banda Allah gwada mu to ya kika ji da kiga wannan jirgin ki? Eh, alhamdulillah daɗi na jiya yau ko na mutu na gode ma Allah tun da na ga an kawo shi A gobe dai ne ake sa ran kaddamar da wani tubali na farko na shimfiɗa layin dogon da zai taso daga ƙasar Benin zoke jamhuriyar Nijar, wanda daga can ne dama aikin layin dogon za ya fara. Abdullahi Maman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.